Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo hal 1530 a matsakaicin zango masu sauraron wajen a Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Asabar tara ga watan Maris ranar da ake harmar zuwa rumfunan zaɓe a matakin jiha a Najeriya kama daga kan gwamnonin jihohi. To Muhammad Lalo ne da Muhammad Hafiz Baballe da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri na musamman daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da mu take kunshe da shi ga kanin labaran duniya. shugaban amurka donald trump ya ce hukuncin da aka yanke wa tsohon shugaban kwamitin yakin neman zabensa manuniya ya ce cewa babu wata alakar da ke tsakaninsa da rasha yayin da ya gindaya wani sharaɗi ga cana kafin ya rattaba hannu a kan yarjejeniyar cinikayya sannan a sudan ta kudu rahotanni na cewa 'yan adawa kasar na zirga-zirga a babban birnin kasar ba tare da wata katsalandan ba To kanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za mu tuntuɓi wasu wakilanmu don aji halin da ake ciki 'yan sa'o'i gabanin zaɓuka a matakin jihohi a faɗin Najeriya. Za kuma aji wata hira da hukumar zaben Najeriya ta aina kenan kan koshin ta ɗau matakan magance kurakuran da aka gani a zaɓukan shugaban ƙasa da majalisar dattawa da kuma sauran matakan da ta ɗauka don ganin wannan zaɓe na matakin jiha ya gudana yadda ya kamata. za kuma a ji fashin baki da tsokaci da kuma dai hasashen masana kan wannan zaɓe na yau haka zalika za a ji rahotanni na musamman daga wasu jihohi da kuma da hankula suka fi raja'a a kansu saboda dalilai daban-daban saboda ɗimbin rahotannin da za mu kawo muku game da wannan zaɓe ba za mu iya gabatar muku da shirin a bar ya huce ba wannan karan da farko dai amma ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa gaskiya ta yi halinta idan aka yi la'akari da hukuncin da aka yanke wa tsohon shugaban kwamitin yakin neman zabensa Paul Manafort wanda wata kotun tarayya ta yanke mai zaman gidan yari na tsawon watanni 47 saboda samunsa da wasu laifuka da suka shafi almundahanar haraji da na banki. Ban jiwa uh, Paul Manafort daɗi ba. na ganin ya shiga wani mawuyacin hali in ji trump yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa jihar alabama domin gane wa idansa irin barnar da mummunar guguwan nan ta yi a wannan makon shugaba trump ya kara da cewa amma idan kuka lura lauyansa wanda mutum ne mai kima da kuma wannan alkali wanda shi ma yake da kima idan mutane duk sun ce babu wata alaka da aka samu da rasha gabanin waɗannan kalamai nasa shugaba trump ya shiga shafin twitter inda ya wallafa cewa kwamitin da ke binciken batun katsa london ɗin da rasha na robert mueller wani haɗin kai ne da aka shirya na bita da kulli ya ƙara nesanta kansa da batun cewa ya haɗa kai da rasha. To shugaban na Amurka ya kira kuri'a da 'yan majalisar wakilai na bangaren Democrat suka kaɗa kan ƙudurin da ke Allah wade da nuna kyamar wani. a matsayin abin kunya domin a cewar shi matsayar ba ta yi kakkausan suka ga kalaman kiyayya da ake nuna wa yahudawa ba a karo na biyu cikin watanni da dama majalisar wakilan amurkan a ƙarshen makon nan ta yi allah wadai da kowane irin kalaman da suka shafi nuna kiyayya a wani yunkuri da 'yan democrat ke yi na kawo ƙarshen takardar da ta kunno kai kan kalaman da ɗaya daga cikin su ta yi waɗanda mutane da dama suka musu kallon kalamai ne na kyamar yahudawa a jiya juma'a trump ya faɗa manema labarai cewa jam'iyyar democrat ta zama jam'iyyar da ke adawa da yahudawa inda ya ce sam hakan bai dace ba shugaba donald trump ya ce ba zai saka hannu a kan yarjejeniyar cinikayya tare da china ba har sai idan ta kasance mai gwabi trump ya furta hakan ne a wani jawabi da ya yi a jiya juma'a yayin da yake barin fadar white house zuwa ziyara a jihar alabama inda wata guguwa mai karfin gaske ta yi barna a kudancin amurka Tun a shekarar da ta gabata, Amurka da China suka ta, suke ta takaddama cinikayya kan kudaden haraji. Nan gaba a wannan shekara, fadar White House na shirin hada wani taro tsakanin shugaba Trump da takwaran aikinsa na China Xi Jinping a Florida. Kamar yadda rahotanni ke nunawa, takaddamar cinikayyar har ta fara shafar tattalin arzikin China. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. babban manzan majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu ya fitar da jerin wasu bayanai masu ɗaci da zaƙi dangane da ci gaban da ake samu a yankunan da sudan kudu ta kudu take yi na shawo kan yakin basasan da ta kwashe shekaru biyar tana fama da shi a jiya juma'a david shira ya faɗa wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa tashin hankalin da ake samu sanadiyar rikicin siyasa na raguwa sannan 'yan siyasa na bangaren 'yan adawa na zirga-zirga a babban birnin kasan ba tare da wata tsangwama ba sannan a karan farko cikin shekaru uku fararen hula da suka tsere daga gidajensu sun nuna sha'awar komawa yankunansu a cewar shira wannan shine bangare na ci gaban da aka samu inda ya ce matsala ita ce yadda za a tabbatar da ɗorewar wannan wato waɗannan matakan zaman lafiya da aka fara samu wakilin na majalisar ɗinkin duniya ya kara da cewa jadawalin da aka zana a matsayin da aka cimma ta ranar sha biyu ga watan satumba shekarar 2018 na fuskantar tsaiko sannan har yanzu akwai batutuwa da ba a cimma ba kamar batun samar da tsaro ga shugabannin 'yan adawa ciki har da rek mashar wanda yanzu haka yake zaune a khartoum babban birnin sudan da ke makwabtaka da sudan ta kudin tattaunawar da ake yi tsakanin amurka da kungiyar taliban domin kawo ƙarshen yakin da afghanistan ta kwashe na tsawon shekaru 18 ya tsaya cik a jiya juma'a amma kuma kungiyar mayakan ta taliban ta ce za a ci gaba da zaman tattaunawar a yau asabar Tun dai daga ranar 25 ga watan Fabrairu aka fara wannan zangon tattaunawa a Doha babban birnin Qatar. A wata sanarwa da ta fitar kungiyar ta Taliban ta tabbatar da cewa lallai an dakatar da tattaunawar amma bata faɗi dalilai ba. A 'yan kwanakin baya, Amurka da mayakan na Taliban sun sanar da cewa ana samun ci gaba a tattaunawar ko da yake sun fitar da bayanai masu karo da juna kan manufar zaman a wani taron manema labarai da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta gudanar a wannan mako ta ce zaman tattaunawar da ake yi a doha ya mayar da hankali ne kan yadda za a cimma wata matsaya ta tsagaita wuta da kuma neman bangarorin da ake takaddama da juna a kasar afghanistan su hau teburin tattaunawa Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu a babinmu na rahotanni bari mu je mu shiya Kano da Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. Ƙididdiga daga ofishin hukumar zaɓe ta ƙasa a nan Kano ta nuna cewa fiye da mutane miliyan biyar ne suka yi rijistar zaɓe a jihar. Jihar Kano dai na da jimlar ƙananan hukumomi 44 da kuma mazaɓin kansiloli 484 'yan takara hamsin da biyar ne ke neman kujerar gwamnan na kano a zaben na yau ko da yake dai an fi jin amon uku daga cikinsu wato malam salisu sagir ta kai na jam'iyyar prp injiniya abba kabir yusuf na jam'iyyar pdp tana da gwamna mai ci dr abdullahi umar ganduje na jam'iyyar apc wanda ke neman wa'adi na biyu wasu daga cikin al'ummar jihar kano mai yawan al'umma fiye da miliyan goma sha biyar sun bayyana wa muryar amurka shirin su na tinkarar zaben na yau sunana amina ahmed tudun wada to yanzu a gaskiya a jihar kano a yanda zaɓe yake gaskiya sai dai in an yi zaɓe a kano saboda waɗansu suna da 'yan dangwale waɗansu kuma na da kuɗi saboda haka a jihar kano yanzu sai dai mu roƙi allah allah ya kara na zaɓe mu ga wa ma zai ci zaɓa inec sun tanadar mana yadda mu masu na ƙasa za mu fita mai zaɓe to haka ne ma da ƙarfin gwiwa zan fito ranar wannan zaɓe wannan zaɓe da za a shiga mu masu zaɓe da kuma yadda muke kallon yadda za a shiga zaɓe magana ta gaskiya a wani yanayi ne mai wahala to amma magana ta gaskiya kowa zai fito ya zaɓe. Kai za ka je ka dangwala ƙura? Har yanzu ban yanke shawarar ya sai dai nan da ɗan wani lokaci kafin da a yi zaɓen. Kwai dai yanayi da nake kallon yanda zaɓen yake shi isa har yanzu ban yanke wa na hukunci ba akan yanda za a shiga zaɓe. Sunana Abdullahi Mai Kana Zara. Abin na kaddara ranar zaɓe nake jira in je in tabbatar da abin da ke so in tabbatar shine yancin ɗan ƙasa da kuma yanci na ɗan jihar Kano na kuma in zaɓa abin da zai zama min alkhairi da ni da al'ummata da yardar Allah. Amma ina so in tabbatar dama idan aka ce aski ya zo gaban goshi wani tanja-tanja a siyasa ana samun ta alƙalanci inda za inda inda za a raba gardama koren sai ran da aka ce an sa ƙuri'a an zauna an kirga kamar jihar Kano akwai 'yan takarar gwamnan Jigawa a jam'iyyu da dama amma fitattu a cikinsu da za su fafata da junan su sun hada da sdp da bashir adamu jimbo ke yi wa takara da jam'iyyar pdp da malam aminu ibrahim ringin ke takara a inuwar ta sai kuma apc wadda gwamna badru abubakar ke neman wa'adi na biyu a ƙarƙashinta. Tuni dai hukumomin tsaro a jihar suka ce sun shirya tsab domin tabbatar da cewa zaben na yau ya gudana cikin lumana a dukkanin ƙananan hukumomin jihar ta jiga guda 27 kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar bala zama zanci ya tabbatar kowane ɗan sanda wanda ke jihar jigawa yana cikin wannan aiki kuma a jihar jigawa mun kai da dubu uku da ɗari shida da hudu bancin hakan nan akwai jami'ai daga shiyan su civil defense su custom su immigration prisons uh, ah, ndlea uh, ah, duka su ma sun kawo nasu uh, mutane waɗanda za su taimaka mana uh, wajen wannan aiki mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano, Nigeria. To a da Mahmud Ibrahim Kwari, to daga kanan daba kuma bari mu je sakkwatan shehu inda shi kuma Umar Faruku Sanyi na ke tafa da halin da ake ciki. watanni shidda da suka gabata 'yan takarar biyu aminu waziri tambuwal da ahmad aliyu suna zaman gwamna da mataimakinsa da aka zaɓe su a ƙarƙashin inuwar jam'iyya ɗaya duk da yake gwamnatin bol ya fice daga jam'iyyar apc da ta dora shi a kan mulkin inda ya koma tsohuwar jam'iyyar sata pdp a bara tare da burin tsayawa takarar shugaban kasa ahmad aliyu ya ci gaba da zamansa a jam'iyyar ta apc inda bayan tafiyar ta so matsami ya yi murabus kane ya sami tikitin jam'iyyar na tsayawa takarar gwamna tare da goyon bayan tsohon gwamna aliyu wa mako suna bashir muhammad cida. malami a jami'ar usman dan fodo da kenan sokoto wannan babata babata ce mai karfi kuma kasancewa kowa ya ja daga da irin mutanen da yake tare da su yanzu in ka diba irin mutanen da suke bangaren gwamnatin bol duk wani mai waɗi a sokoto a harkar siyasa ina ganin bayan shi gwamna wamako yana bangaren tambol kuma an ja daga har dai ganin da cewa irin kayan da suka sha ga siyasa da tabbaro baya yanzu za su sake shiri sake damara su huskanci wannan abin da karfin gaske to sai dai manazarta na ganin duk da yake sun raba hanya to amma kuma har yanzu 'yan takarar biyu sun yi tarayya a wani bangaren lamarin da zai iya kara zafafa gwabzawarsu a zaben na yau sunana ibrahim adamu tudun doki yan kakula dukansu matasa ne sannan kuma sun yi aiki tare a kan gwamna da mataimakin shi sannan kuma za a ce kamar wuri guda suka hito wato kamar da karkashin jam'iyya guda suke sannan kuma an zaɓe su lokaci guda don haka abu guda ne wanda suka rabu biyu sannan kusan mabiyansu da duk guda ne sannan sun rabu biyu don haka wannan abu. abun ba karamin fafatawa ba ce a jihar sokoto tuni da aka ja daga tsakanin bangarorin 'yan takarar biyu bayan gudanar da zazzafan yakin neman zaɓe mai cike da caccakar juna a daidai lokacin da masu lura da al'amuran siyasa a jihar ke ganin cewa sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar makonni biyu da suka gabata kan iya yin tasiri ga samun nasarar kowanne daga bangarorin biyu dole zaben da ya gabata ya kasance ya yi tasiri dama sakaci ne daga wasu bangarori na su jami'an siyasa daga cikinsu ya kawo irin wannan domin ganin suke yi na ɗaya irin yadda suke fita kamfen suke ganin yadda mutane ke taruwa da sauransu sai kasance ba su damu da abin da ke faruwa ba amma cikin sati biyu nan da ya faru mafi yawansu sun dan zauna bisa tebur sun dibi su duka jam'iyyun guda biyu gwamnatin bol da yana tutiya ne da karfin mulkin jihar tare da goyon bayan wasu jigajigan 'yan siyasa irin su tsohon gwamna a tahiru dalhatu bafarawa yayin da shi kuma ahmad aliyu yake morewa goyon bayan tsohon gwamna aliyu wa mako da kuma karfin mulkin gwamnatin tarayya tarihi ne dai zai maimaita kansa a yanayin zaben kamar da ya faru a shekara ta 2007 a jihar ta sokoton inda jam'iyyar dpp da ke mulkin jihar ta fafata da jam'iyyar pdp mai mulkin kasa a wannan lokacin to sai dai kuma sakamakon sai an jefa kuri'a ne za a tantance murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To madalla sai mu ce a gaida sanyin na za mu sake komawa arewacin Najeriya amma yanzu bari mu duba halin da ake ciki a yankin Niger Delta wanda kan fuskanci rigingimu musamman a lokaci irin wannan Lamid Abubakar gare ka. a yayin da ake ta nuna damuwa matuka a yankin niger delta kan abin da ya faru a baya-bayan nan na tashe-tashen hankula a yayin zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya wanda ya haifar da kashe-kashe da jikkata mutane da dama a yankin na niger delta hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa reshen jihar rivers ta ce za ta zagi damce matuka domin ganin ba ta yi ƙasa a gwiwa ba na tabbatar da zaben gwamna da na 'yan majalisun jiha ya gudana a sassa daban daban-daban na jihar Ribas ba tare da tashin hankali ba. Musa Inabo Iduwan shine mai magana da yawun hukumar zaɓe ta ƙasa reshen jihar Ribas kuma ga abin da yake cewa. Yana cewa ne akalla mun kammala kashi 90 daga cikin 100 na tanade-tanaden kayayyakin aikin zaɓe kuma mun rarraba su nan take a musamman surkuwayen ruwayen jihar Taribas tare da taimakon jami'an tsaro kuma mun mun ɗauki matakai don tabbatar da cewar zaɓe ya gudana a sassa daban-daban na jihar Ribas ba tare da tashin hankali ba sa'annan kuma za a sake gudanar da zaɓen 'yan majalisar tarayya da aka soke a baya-bayan nan sakamakon tashe-tashen hankula musamman a ƙananan hukumomin a kukutoru da boni da kuma wani ɓangare na ƙaramar hukumar kana da ke yankin ogoni duk da dai cewar tsohon gwamnan jihar Ribas kuma ministan sufuri a yanzu right honorable chibik yake rotumi a mece ya bada da umarni ga magoya bayansa na bangaren jam'iyyar apc da su karkata su zuwa ga jam'iyyar africa action congress wato aac a takaice domin takara da gwamnan jam'iyyar pdp na jihar taribas barista nyeso wuke hakan ya biyo bayan cewar jam'iyyar ta apc ta fada cikin wani rikici inda take a gaban kotu a halin yanzu kuma kotun ta umarci cewar a cire sunayen dukkanin 'yan takara na jam'iyyar ta apc da ke jihar ta Rivers bisa hujjejin cewar jam'iyyar ta APC bata gudanar da zaben cikin gida ba wato zaben fidda gwani kamar da yadda doka ta tanada kuma akwai bangaren sanata Magnus Abe shine ya kai jam'iyyar ta APC kotu domin ya nuna sha'awarsa ta tsayawa takarar kujerar gwamna kuma jam'iyyar bata bashi ba daga bisani kuma aka yi rufa-rufa aka tsayar da wani dan kasuwa Musa Tanyakul kuma shari'ar da ake tsakanin bangarorin biyu shine ya kawo turka-turka jam'iyyar ta APC nashi bangaren sanata abe da ke rigima da bangaren Amici din ta fito da wata sanarwa inda shugaban jam'iyyar ta apc a bangaren abe din prince peter odeke ya ce for the Minister of the party in Yana cewa ne sanarwar da tsohon gwamnan jihar Rivers kuma minista a yanzu Rotimi Amici, ya fitar kan magoya bayan jam'iyyarsa ta APC da su goyi bayan jam'iyyar AAC wato Africa Action Congress magana ce kawai wadda bangaren mu na jam'iyyar ta APC bai amince da ita ba kuma muna kira ga 'yan jam'iyyar ta APC a jihar Rivers kada su amince da wannan batu su yi watsi da wannan umarni bisa la'akarin cewar waɗannan batutuwa dukkaninsu suna kotu. the matter Congress APC in Rivers State is presently pending before the the party Jihar Akwa Ibom da ke makwabtaka da jihar Rivers can ma an samu tashe-tashen hankula a yayin zaɓuɓɓukan da suka gabata tashe-tashen tashe hankulan da suka haifar da 'yan bangar siyasa suna zuwa suna satar akwatunan zaɓe da firgita jama'a masu kada kuri'a fafatawar da ta zaben na gwamna na yau ya fi zafi ne tsakanin gwamnan jam'iyyar pdp da ke neman wa'adi na biyu wato musa udon emmanuel da kuma abokin takararsa musa insirima ikere tsohon manajan darabta na hukumar raya yankin niger delta kan haka ne ma mai baiwa shugaban najeriya shawara kan harkokin majalisa kuma kusa a cikin jam'iyyar apc FCC ta jihar Akwa Ibom Musa Ita Inam ya ce. The security personnel would be going on arm and yet the thugs who came to carry materials who came to intimidate people came with arms. Yana cewa ne an auno 'yan banga siyasa waɗanda suka rika firgita mutane masu zaɓe inda suke ta harbe-harbe na mai kan uwa da wabi kuma dokar ƙasa ta hana jami'an tsaro kama daga 'yan sanda da sojoji da sauransu su je rumfar zaɓe da makami amma kaga 'yan banga siyasa yayin da suka dira a kowace irin rumfar zaɓe za a ga suna rikita masu zaɓe har da ma jami'an tsaro wani lokacin ma su karanta a nakare da haka ina mai ba da shawarar cewa a amince da jami'an tsaro su dinga ɗaukan makamai a yayin zaɓuɓɓuka domin kare kansu da masu kaɗa ƙuri'a. It is important that the security agencies be made to carry arms because they were overwhelmed. Some of them had to run away. To da yake dai batun tsaro ne ya sa na yi magana da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Rivers Musa Emoni Inamdi kuma ga abin da yake cewa There won't be any form of security breach in these uh, areas. ballot box snatching and all of that the military yana cewa ne rundunar mu a shirye take domin ganin an yi zaɓe lafiya kuma mun tura mutanenmu domin tabbatar da tsaro a sassa daban-daban na jihar Rivers domin ganin ba a samu tashin hankali ba Jami'anmu na ci gaba da yin sintiri domin tabbatar da tsaro a sassan jihar Rivers a bayyane take cewar babu zaɓe a jihohi biyu da ke yankin Niger Delta wato jihar Edo da kuma jihar Bayelsa sakamakon cewar wa'adinsu bai cika ba zaben shugaban kasar da ya gudana a baya-bayan nan kimanin rayuka arba'in suka salwanta kamar da yadda bayanai suka nunar a yayin zaɓuɓɓukan musamman a yankin niger delta mutane na hasashen cewa ko za a yi wannan zaben lafiya lokaci kawai ka iya ansa wannan tambayar lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria To a gaida Lamido daga kurmi bari mu koma arewa inda a yanda ake harmar gudanar da zaben a jihohin Adamawa da Taraba. waɗanda ke cikin jerin jihohin da suka fi jan hankali saboda nan ne shiyarsu a tiku abakar fitaccen ɗan siyasa kuma ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin babbar jam'iyyar adawa ta pdp ibrahim abdulaziz gare ka. A yanzu haka hankalin al'umman jihohin Plateau Nasarawa da Benue ya karkata ne kan zaben gwamna da 'yan majalisun dokoki da za a gudanar yau Asabar. Alkaluman da hukumar zaɓe ta bayar na nuni da cewa mutane fiye da miliyan biyu da dubu ɗari hudu ne suka yi rajista a ƙananan hukumomi 23 na jihar Benue. A jihar Nasarawa kuwa mutane fiye da miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ne hukumar zaben ta yi musu rajista a ƙananan hukumomi goma sha uku. A jihar Plateau kuwa hukumar zaben ta yi rajista wa mutane mutane fiye da miliyan biyu da dubu ɗari hudu a ƙananan hukumomi goma sha bakwai. A jihar Plateau 'yan takara 21 ne hukumar zaben ta tantance a matsayin waɗanda ke neman kujerar gwamna a jihar. To sai dai gwamna mai ci a jihar ta Plateau ƙarƙashin jam'iyyar APC Simon Lalong ya ce jam'iyyarsa ce za ta yi nasara a zaben. In Allah ya yarda nasara namu ne ba wai muna tsoron cin zaɓe ba ne muna neman a yi zaɓe lami lafiya. Shi ma abokin karawarsa Jeremiah Usaini wanda ke ta. takara a jam'iyyar pdp ya yi ikirarin cin zaben pdp ne zai sami nasarar na gwamna to waɗansu na ganin kamar shekarunka ya ja jihar plateau akwai matsaloli na ce zo mai kukuwa dawa wanda sun ce na sufa aiko shi mahaifin da fi da ya kai amma yana lura da 36 states so na 17 ne zika gara A jihar Nasarawa kuwa mutane 29 ne ke neman kujerar gwamnan jihar. Dan takarar jam'iyyar APC Abdullahi Sule ya ce yana da yakinin yin nasara a zaben na yau. Ni wallahi ban taɓa ma tunani ko kaɗan a zuciya na cewa ko wani jam'iyya da za ta zo ta kada jam'iyyar mu a jihar Nasarawa. Dalili kuwa shine mutanen jihar Nasarawa sun ga abin da APC ta musu a shekara takwas. Mutane kuma cin gaba suke so ba komawa baya ba. Shi ma dan takarar gwamna a jihar ta Nasarawa ƙarƙashin jam'iyyar Abga Mr. Labaran Maku ya ce idan har hukumar zaɓe za ta yi aikin ta bilhaƙi da gaskiya shine zai lashe zaɓen Ayo a Nasarawa State jami'an da mutane sun fi bin shi shine Abka. In ma'aikata INEC sun yi aikin su bai kamata sama ba vota ko ni polio unit a Nigeria ba. Zaɓe da za yi yau ina kira da babban murya. Duk da aka sama ba vota kama wakilai INEC wanda suna gudanar da zaɓe domin wato ya nuna kenan ba su yi aiki su daidai ba. A jihar Benue kuwa 'yan takara 28 ne ke neman kujerar gwamna karkashin jam'iyyu daban-daban. Na zanta da Mr. Nat Apir ta wayar tarho don jin halin da ake ciki. Za mu samu election da to be very peaceful ba za a yi wani matsala ba. Ba sojoji a Benue an sa su suna nan a boda wuraren da muke sa matsala. amma cikin garin mu local government all the 23 local government ba wani matsala. Jibrin Bancir ya min karin haske kan batun na jihar Benue. Ya za a ce kana aiki magidanci da akai wata hudu wata biyar bai biya ka albashi ba saboda Allah. kuma ba ya ba kuɗin ba ko kuɗin tallafi da shugaban kasa ya bayar benue ta samu sama da biliyan talatin da wani abu mai aka yi da kuma muku a matsayin mu na kungiyar kodogo a najeriya shugaban mu ya fito fili ya faɗa ya ce duk gwamnatin da take biya ma ma'aikata hakkin su ma'aikata su tabbatar sun goyi bayan ta don su samu kwanciyar hankali da biyan bukata kuma duk gwamnatin da ba ta biya ma ma'aikata hakkin su mu tabbatar mun cire su a kawo wani wanda zai mana alheri zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya to da fatan za a mana aikin gafara ibrahim mun gabatar da wato rahoton adamawa da taraba sai aka ji kuma an ji zainab babaji daga yankin arewa masu tsakiyar najeriya To yanzu kuma bari mu je ga rahoto na gaba wato rahoton ah, jihar Adamawa kan halin da ake ciki a jihar ta Adamawa. To da alamar dai har yanzu muna da matsala kan wannan rahoto daga jihar Adama bari mu je mu nan dabo inda za mu je wani fashin baki kan halin da ake ciki a jihar ta Kano game da shirye-shiryen zaɓe duk da ike kunji wato bayanin sharar fage kan wannan ah, batu na shirye-shiryen wato ah, zaɓe a jihar ta Kano. ya wato kuma a mahmud ibrahim kwari ya tattauna da mai fashin baki malam kabiru sufi kafin karatuwar zaben an yi kalamai waɗanda suke za mu iya tsaurara tsakanin juna musamman ita ko zafafa wato tsakanin ita jam'iyya mai mulki da kuma babbar jam'iyyar adawa din to amma kuma um, a baya akwai sa hannu da aka yi akan yarjejeniyar samar da zaman lafiya to kuma duk da bayan eh, an yi wannan yarjejeniyar an sake samun ci gaba na musayar yawu a tsakani din to amma yanzu tun karowar zaben an sake sabunta wata yarjejeniya din wadda ta sa ake ganin watakila alama ce ta lafawar al'amura yayin da ake wannan kokari ta fuskar tsaro na a samu limana da kyakkyawan yanayin zaben nan wasu abubuwa sun faru daga ranar litinin a kano dinnan cewa shi dan takarar jam'iyyar pdp ba a bi sahihiyar hanyar da doka ta amince ba wajen tsayar da shi daga bisani kuma ranar alhamis dinnan an samu ta oda daga kotun ɗaukara ta kaduna wacce take cewa a dakatar da wancan zance ita dama siyasar kano din kusan tana da wannan yanayi din idan dai har ba waye gari aka yi ranar zaɓe din ba Ah, ah, yana da wuya a yi ah, hasashen me zai je ya zo saboda kullum kamar mace ce da ciki saboda haka akwai abubuwa da suke faruwa yau da gobe da suke wato caccanja al'amura din to har ya zuwa yanzu za mu iya cewa kwarin gwiwar eh, yana karuwa yana raguwa bisa a takaddamar da ake yi din daga kotu zuwa wato caccanje sheƙa da 'yan siyasa suke yi da kuma kawance da ake ta yi kowanne yana ta ƙara wa abin azama ko kuma rage mashi azama ko ƙara mashi armashi ko rage mashi armashi. Ya kake ganin rawar da canza sheka da shugabannin PDP na jihar Kano suka yi waɗanda dama tun an sauke su kuma suna ƙorafin ɓangaren kwankwasiya baya yin harkokin kamfe ɗin nan da su yanzu kwatsam sun yanke shawara ma sun koma jam'iyya mai mulki ta apc to alal hakika ina ganin ita jam'iyya mai mulki ta apc za ta yi maraba da wannan al'amari tunda watakila dama abu ne ma da take ta jiran ganin ya faru sai dai kuma abin da zai karasa sa ta murna da haka din faruwarsa wato ana duk da lokacin da ake tunkarar zaɓe um, to su uh, wani bangaren kuma uh, wani wasu suna duba cewa ita kanta jam'iyyar pdp din kamar nauyi aka soke mata daga wuyanta saboda uh, dama can bata tabbatar cewa zaman wannan tsagin a cikinta din wato suna tare da juna ba watakila suke ganin har gara ma a ce sun san ba sa tare da su din to su ya samu damar yin abin da wato yake suke da niyyar yi ko kuma suke son su yi a duk lokacin da suke son su yi za a iya cewa fitar wato tawa eh, eh, jam'iyya mai mulki ta apc daɗi kuma tawa jam'iyyar pdp ɗin wato ita ma daɗi mm. akwai a hannu guda kuma karfin um, gwamnati can a hannu guda kuma da karfin To masu mu za a ji wato ci gaban wannan hirar a shirinmu na gaba. Da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballe da suka karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Kelvin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi lokacin da za mu ci gaba da kawo muku rahotannin shirye-shiryen gudanar da zaɓe na yau. de clase.